وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى الله وبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci litinin sha uku sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 27 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadus salaf fi isbati taklif bainal insi wal jinni والشياطين ونفي النبوة والرسالة عنه إن مكوانا أشافي ناس ستن بيار منذ أرشان ون اللتابي أجير غانان كراتون ون اللتابي wannan shine majalisi na goma sha bakwai malam ya ce khatimatul bahar wato ƙarshen bincike ƙarshen wannan littafi bayan malin ya tattaro mana duka dalilai na malamai sai ya ce wa fi khitami hadha bahr a ƙarshen wannan bincike ahmadullah ta'ala ina gode wa Allah maɗaukaki wa ashkuruhu kuma ina mai godiya gare sa ala jazili ni'amihi a bisa ni'imomi da yayi masu yawa allati la tu'addu wa la tuhsa wanda ba a kida ba a iya dan adadin sa balle a iyakance shi wa ala ala'ihi aljazira malan yace wa ala ala'ihi alghazira da kuma ni'imominsu ni'imominsa masu yawan gaske yalwatattu wama yassara li min itmami hadal ba'd da abinda Allah ya yi mun na sauki har na iya cikasa wannan bincike hatta kharaja bi hadhihi sifa har wannan bincike ya fito da wannan siffar da ke hannunka malam ya ce falahul hamdu azza wa jalla awwalan wa akhiran dukkan godiya ta tabbata gare shi wanda ya ɗaukaka kuma ya girmama awwalan wa akhiran a farko da ƙarshe zahiran wa batinan a zahiri da kuma baɗi. la uhsi sana'an alai ba zan iya iyakance yabo gare sa ba huwa kama asna ala nafsihi shi ubangiji kamar yanda yayi yabo a karan kansa wa ba'd amma bayan haka fayulakhisu al-ba'ithu nataij mai bincike yana taƙaita mafi mahimmancin wato abinda aka fa'idantu da shi a wannan bincike allati tawassala ilaiha wanda ya kai zuwa gare ta min khilali hadha al a cikin wannan bincike fil ibarat taliya a cikin kaitattun maganganu kamar haka al'ula na farko wujubul iman bi wujudi haqiqati al-jinn wa shayatin wajibi ne duk musulmi yayi imani da samuwar aljanu da shedanu saboda cikin yadda da aka ta waye Allah da manzansa ne a cikin Qur'ani akwai suratul jin ko a hadisi akwai hadisu lailatul jin to kuma wani yazo ya ce ma ba aljani ka yadda kaga wannan yana daga cikin siffan da Allah ya siffanta mu'minai alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da ghaibi ba ma ganin su amma suna rayuwa tare da mu gidaje a wajen sana'armu a wajen kasuwancinmu a makarantunmu a masallatayyanmu da kuma wurare ha a titi suna mu'amala da mu ana ganewa to ka yadda akwai su ko da yake mu ba ma su amma su ne suna mu. to kaga wannan yasa dole ka yadda saboda Allah ne ya bada da labari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsu liwurudin nususi shari'iyyati alaiha saboda an samu nassoshi na shari'a da suka zo da ke tabbatar da akwai aljanu ga hadisai masu yawa ga ayoyi kaga akwai shi a cikin suratul ahqaf Allah ya magana akan me aljinnu akwai shi a cikin suratul an'am Allah ya magana akan me akwai shi a cikin rahman Allah ya yi magana akan me akwai shi a cikin suratul jin sannan akwai shi a cikin qul a'udhu ko da makamancin haka akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da surori da Allah ya ambace su wannan su ne suka fi kusa wanda yake zuwa kwakwalwa da mutane suka fi sani ana ganewa to saboda kaga nassoshi sun zo haka sannan a hadisai da shi na manzo Allah ya koyar da mu in za a shiga bayi a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga gurbatattu maza daga cikin aljanu da suke zama a bayi da kuma munana mata da suke zama a bayi kaga akwai su kenan malam ya ci gaba da cewa asaniyatu daga cikin natija ta biyu wujubul iman bi taklifil jinni kal wajibi ne mai imani cewa nauyin da Allah ya daura wa aljanu na bautata masa irin nauyin da ya daura wa ɗan adam ne ba bambanci yanda wajibi ne ka yi sallah guda biyar haka shi ma aljani wajibi ne sallah guda guda biyar yanda wajibi ne ka yi azumi na watan ramalana haka shi ma aljani wajibi ne akan sai azumin watan ramalana yanda yake wajibi ne ka yi kalman shahada haka shi ma aljani wajibi ne a kansa yadda wajibi ne ka je aikin hajji shi ma aljani wajibi ne a kansa yi ne aikin hajji yadda wajibi ne in kana da arziki ka fitar da mai zakka haka shi ma wajibi ne a kan aljani shi ma fitar da zakka a bambanci ana ganewa yadda yake wajibi ne a kanmu mu taimaka wa juna gwargwadon iko haka su ma Allah ya ɗaura musu wajibi ne su taimaka wa juna mai gwargwadon iko yadda yake haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi haka su ma Allah ya haramta musu su cutar da mai ‘yan’uwansu uwansu musulmi da mutum da aljani kaga mu an haramta mana cutar da ɗan adam kuma an haramta mana cutar da mai aljani to su ma haka an haramta musu cutar da aljanu ‘yan uwansu jinsinsu kuma an haramta musu cutar da wa ɗan adam wajen shiga jikin ɗan adam yadda lauyin da ke kanmu shi ne ke kansu ba bambanci ana fahimta malam ya ce lafar ƙabai na humafin taklifi babu bambanci tsakanin mutum da aljani a wajen nauyi da Allah ya ɗaura musu illa fi ba'adu ma farraka bai na shari'atu in wuji da zalika sai dai wasu bambance-bambance da aka samu daga shari'a wacce ta bambanta in an samu haka kamar nama yanzu aljani musulmi idan ya ga kashi in ya ɗauka ya ce bismillah naman zai dawo kuma zai dawo fiye da yanda asalin ni dan adam ko kai ɗan adam a ci in ya ce bismillah sai naman ta dawo sai ci kaga mu kuma ba mu da wannan kaga akwai bambanci ko zai samu ya ci kaga amma ni da kai ba za mu samu wannan dama ba sannan su a karan kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko da za su iya rikida amma ni da kai ba mu da iko mu rikida kaga in ka rikida kanka ka yi haramun ana ganewa misali kawai ka zo kai baki ne tukururu sai ka ce kana so ka zama fari sai ka fara bleaching kaga kai haramun amma aljani in ya ga dama zai iya zama baki zai iya zama fari zai iya zama ja zai iya zama kowane irin kala kaga shi ba za ce ya saba wa Allah ba an gane kaga wannan yana daga cikin wasu dalilai na shari'a da amma kai yanzu ba za ka ce a ina so in zama ja na ga wane ko alhaji wane ko wane na gan su jajaye ni nima ina so in zama ja irin su saboda haka sai ka fara bilicin saboda lalacewar mutane an kira bilicin glowing in ka an ce yana glowing wai bilicin ne aka mai da shi glowing he is glowing kaga yanzu dan a yaki kwakwalwarka kaga ba haka tunanin bilicin yake yi sai a ce ma ai is glowing if you want your skin to be glowing ka yi abin nan ɗin wannan kaga wanda bai sani ba sai ce to ai glowing ne ai ba komai ai yana sheshe ba sheshe believing ne ana ganewa to kaga irin wannan shi mutum ba a wannan haramun ne amma aljani yana da iko in ya ga dama zai iya rikida ya zama mace amma kai in ka ce za ka zama ɗan daudu ka ga tsinuwa ce a kanka haka ne shi zai iya rikida ya zama mace kuma zai iya rikida ya zama mai namiji zai iya zama dattijo zai iya zama yaro kai zai iya zama dabba zai iya rikida ya zama komai amma kai ba in kai kaga kai naka laifi ne wa anna allaha khalaqahum lil ibadati kama khalaqa al insa lidhalika Allah ya halicci aljanu domin bauta kamar yadda ya halicci ɗan adam domin bauta haka ne a ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci aljamba da ɗan adam face dan su bautata mun ana ganewa sai ce as salifatu. na uku wujubul iman bi khata'i man athbata ar-risala wan nubuwata على jini kal'in wajibcin yin imani na kuskuren da wanda ya tabbatar wa aljani annabta da manzanci kamar yadda ya tabbata ga mutum kaga yadda mu kuma muka bi su a cikin mutane akwai annabawa akwai manzanni su kuma aljanu ne babu akwai wasu malamai da suka ce har a cikinsu akwai ma wani annabi yusuf amma na aljanu ba na mutane ba mun karanta shi a baya ko kuma duk wannan ne kuskure ne saboda babu wani nassi da ya zo na ƙur'ani ko na hadisi da ya ce akwai wani aljani annaban Allah ana fahimta to wajibi ne ka yadda cewa waɗanda suka ba da wannan fatawa daga cikin malamai bisa menene kuskure ne waman ankara taklifahum min al-mu'tazila da kuma wa'anda suka yi inkarin nauyin da Allah ya ɗaura wa aljanu daga cikin mu'tazila su ba su ma yadda da aljanun ba to ina maganan cewa ma an ɗaura musu nauyi sun je babu wani aljani menene kawai suka ce khayalat ne kawai hallucination ne shi za an kace kaza sai a ce no you are hallucinating sai su ce wai kawai tunani kake yi kana ganin abu abinda babu shine kai akwai wannan maganan ko to wannan aƙida ce ta mu'tazila su ba su yadda akwai su ba amma daɗin zamani kenan yanzu kyamarori suna ƙaryata su sai ka ga an sa cctv ko kyamara cikin dare sai a ce ga wani mutum ya fito ya zama kare ya zama mutum ya ɓace kago ne yana tabbatar da ne akwai mai aljani mota ya zo wucewa sai cctv ta ɗauke shi an tsaye da shi a wurin ko an buge shi wani waje to kaga waye ya buge shi kaga aljanu kenan ko kaga ya tabbatar da akwai ne aljanu a ɗauko maka wata dabba kai kasan wannan dai ba cikin dabbobi daga cikin dabbobi na dan adam bane sai ka ganta kamar wata aljana aljana dabba dabba ita ba karya ba ita ba abin nan ba sai ka ganta wani iri can kuma sai ka ga ta bace kaga me akwai dabbobinsu na aljanu kaga mu hadisi ya tabbatar mana suna da dabbobi kamar yadda mu ma muke da dabbobi suna da awakai kamar yadda muke da awakai suna da raguna kamar yadda muke da raguna suna da raƙumai kamar yadda muke da raƙumi an gane suna da shanu kamar yadda muke da shanu sannan suna da dawakai suna da motoci an gane suna da motoci yadda muke da motoci suna da jiragen sama kamar yadda muke da mai jiragen sama amma nasu irin nasu ana gani a tana da motoci shi sa sai ka gwani ya shiga mota kawai ya ce mai to mun kai bus stop wanda zai sauka a nan ya sauka kuma sai ji shi a china kuma daga kano ya shiga to kaga akwai matsala <laughs> cikin dare a ce maka an gane yau muna karatu da ɗalibai da asuba wani yake cewa akwai wani suna tare kawai sai ce mai shi zai je kafancan kuma zai je kaciya ne ko ya ce kawai sai ya kira sai ya ce ka kaciya kuma dududu bai wuce binci ɗaya ba kuma ya san akwai ɗan uwansa aka ce sai ya kira shi yake cewa sai ce aikawa ne ana ganewa to ka dai san a ɗari a ɗan adam ƙarya ne sai dai mai in yana tare da aljanu ko suna iya masa haka yanzu mutum ya tashi fita nan kawai sai dai gan shi a wata ƙasa ko a wani gari kuma akwai aljanu a jikinsa sai su ɓar shi kawai sai dai gan shi a wani waje akwai mutane da yawa da aka yi musu haka kuna fahimta to kaga in kaga wannan kasancewa tabbas akwai aljani a ɗabi'an ɗan adam Allah bai yi shi da irin wannan ba sai malam ya ce walfalasafati da kuma malaman falsafa minal mutakallimina daga malaman ilmul kalam bi anna i'tiqada zalika mujaniban lis-sawabi wal haqq kudirta hakan ya saba wa daidai da kuma gaskiya wa anna zalika laysa bi manhajin laysa bi manhajin man salafa wannan ba tafarkin magabata bane fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma min sahabati daga cikin sahabbai wat tabi'ina wa ghairihim kuma tabi'ai da waninsu rabi'a na bakwai na hudu wujubu i'tiqadi anna al-jinn wa shayatin yadkhuluna al yawm al kama lil-insi bi idnillahi ta'ala wajibi ne ka kudurta cewa aljanu da shaiɗanu za su shiga ne aljanna ranar tashin alkiyama kamar yadda ɗan adam shi ma yake shiga ina aljanna da izinin wa da izinin Allah ana ganewa sai a tausiyat wato wasilci da malan yayi yace awwalan tusi dirasa ikhwani talabati alilm wal ulama wannan bincike wannan karatu yana wasilci ga ɗaliban ilimi ‘yan uwana da kuma malamai biktifa'i da taƙaituwa wa akhdul ilmi minal kitabi was sunna da ɗaukan ilimi daga ƙur'ani da sunna ala istidlalil sahih da kuma kafa dalili mai inganci wa fahimu salafin umma da kuma fahimta na magabatan wannan al'umma. Raniyan abu na biyu, wa kazalika tusi kullal muslim haka ake wasilci ga dukkan wani musulmi an azara min inkari ma gabata min al sahiha yayi taka tsantsan wajen inkarin abin da ya tabbata na dalilai ingantattu wa khasatan nafiyu ma asbatahu ta'ala musamman ma kore abin da Allah ya tabbatar au asbatahu rasuluhu al-karim ko kuma manzansa mai karamci sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar min al-akhbar sahiha na hadisai ingantattu min al-kitabi was sunna daga qur'ani da sunna bi ta'wili ghairi sahihin da kuma tawilin da ba ingantacce ba kace zaka yi tawilin al-qur'ani ko na hadisan manzan Allah ba ta hanya ingantacce ba lalisan abu na uku wa tusi da'in ila al-haqq ana wasirci da duk mai kira zuwa ga gaskiya an yaltazima bi tariqi salafil umma yalzimci tafarkin magabatan wannan al'umma ala manhajil istidlal ta wajen manhajin kafa hujja su ba sa sa kwakwalwa qala Allah qala rasulu shikenan ka zo na lafiya an gane amma an ka sa kokolwa ai wani ma ya fi ka hangen in ma kwanya kake tinkaho da shi inda naka ya kare nan na wani ya fara kaga tunanin shi da naka ba zai taba zama ɗaya ba ko amma in maganar Allah ce baka kaufi in maganar manzo Allah ne baka kaufi saboda ne duka wahayi ne fi tahlil al-qadaya al-ilmiya wajen warware matsaloli na ilimi al-i'tiqadiyya na kudiri shine na aƙida a daƙiƙa fil umma wacce suke wato yana bukatan taka tsantsan a cikin al'umma ba komai bane kawai zaka zo ka zo kana ga mutane a'a sai ka yi taka tsantsan saboda zaka iya jefa mutane cikin me halaka zaka gaya musu magana saboda kana da karbuwa su yadda da kai hatta la yuqi an-nas fil har kada ka jefa mutane cikin halaka wal da kuma fitina aw shubhati wad dalal ko kuma ka jefa mutane cikin shubha ko ka jefa mutane cikin bata kakkai haka rabi'an na hudu wa tusi aidan wannan bincike yana wasilci kuma dai al'ummata wannan al'umma bizzabbi ala ilmi tauhid wato wajen kariya ga ilimin tauhidi wal'aƙidatu sahiha da kuma aƙida ingantacciya wa bayanu kusuratil al khafi'a abbala, da kuma yin bayani akan aƙida da take ba daidai ba tacciya wa fil umma da kuma yaduwar wannan mummunan aƙidar a cikin al'umma lima fiha min shar saboda irin wannan aƙidun. akwai sharri a cikinta wal fitnatul kabira akwai kuma fitina mai girma mallahu biha alim Allah kadai yafi kowa sanin girman fitinar aqida mummuna a cikin al'umma sai ya lalata mutane ya lalata musu tunani ya maida su kaman dabbobi ana ganewa ba ka baya zai mutun yazo wajen kabarin wani mutum dan uwansa yana barhama barhama barhama barhama ku kaza kune kaza kune kaza ne duniya da lahira don ka aka yi duniya da lahira to kaga ai wannan ya lalace ne ba abin nan ba mutumin da ya mutu da yana bukatar addu'a kuma ka zo kana kiran wani to kaga wannan abin nan ne ko kuma mutum ya da kira sunan wani shegi an gane ko kuma a ce maka wai wani shegi ya mutu wai an haife shi ne amma a kabari an gane a kabari aka haife shi saboda tsabar karama shi mun shi ta mutu ne da cikinsa kuma ya haifi kansa da kansa sannan ya fito ya shiga ya je wajen rini yana yana sata kaga wali ma farawo ne <laughs> to kaga irin wa'annan abubuwan in mutum da yana da hankali ai ya kamata a san cewa wannan maganan ba irin ta masu hankali ba ne. kaga aqida mummuna sai ta jefa mutum wani tunani daban Allah ka shigar da mu malam ce, khamisan na karshe wa tusi kadhalik har ila wannan bincike na wannan littafi yana wasilci har ila yau bi wujubi fahimi shari'ati wajibi ne kowa ya fahimci shari'a wa din da wannan addini na musulunci ala nahjin nubuwati war risala a bisa tafarkin annabta da manzanci bizalika danal al-atqiya'u wa afsahu da haka wanda suka fi kowa tsoron Allah suka bautatawa Allah haka wanda suka fi kowa fasaha da shi suka yi suka samu yaddan Allah to in ni da kai muna so to mu ma mu bi hanyar su sai Allah ya yarda da mu wannan shine karshen wannan littafi kamar da muka karanta ta i'tiqad salaf fi ithbat at-taklif bain al-insi wal-jinni wash-shayatin wa nafy an war-risalati anhu wannan mun gama da wannan littafin kenan insha Allah sati ne zuwa wannan littafin shine za mu karanta wannan littafi shine as-sirajul munir ala ta'un wal waba wa kayfiyatul ilaj minhuma fi bilad najeriya wannan na rubuta shine lokacin corona da ake lockdown eh ni da lockdown ina kenan shine wannan lockdown ina an gane shine as-sirajul munir fitila mai haskakawa ala ta'un akan wato annoba walwaba ana ganewa idan ta afka wa mutane wa kaifiyatul ilaj da kuma yanda ake warware irin wannan musiba ta yake warware wato annoba idan ta afka wa mutane inhu ma fi bilaji Najeriya a Najeriya ba mun yi lockdown a lokacin ba to me ya kamata akwai kuma shawarwari da na ambata a cikin littafin kusan guda talatin ina fata an gane shawarwari da na ambata a ciki wanda zai amfanar da al'umma a cikinta insha Allah wanda za mu karanta ta wanda zai amfanar da mu idan muka bibiye shi saboda abubuwan da ke ciki na amfani kaga tsabar masu kiwon lafiya ai an gano cewa a datse mutane shine ko to yayi daidai da tsarin shari'a za mu ji yadda shari'a ta ce in annoba ta afka a cikin al'umma a hana mutane fita na ciki na waje kuma kada a hana su ne kada a bar su shigo ciki kaga wannan shine best cure da ake yi idan annoba ya faru to addinin musulunci ya samar da shi ba bature ba a likitoci ba musulunci ne samar don kasancewa musulunci yana ya warware duk wata matsala da al'umma ke fuskanta sanin hakan zai taimaka mana ina fata an gane wannan shine littafin idan Allah ya raya musafi mai zuwa to shi za mu fara karantawa insha Allahu subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai ɗan uwan ɗaya daga cikin ɗaki na sun shiga cikin jarabawa jiya a kidnappers sun ɗauke shi da shi da iyalinsa suna cikin mota suna tawowa da yaranta a ciki guda biyu ɗaya dai yau take cika wata biyu a duniya to ikon Allah da yake Allah ya taƙaita musu musibar yaran na cikin mota amma Allah ya makantar da su ba su ga yaran ba da maman da baban suka tafi da shi suka tafi da su yaran na ciki duk harba-harban da suka yi yaran na ciki kuma yar jaririyar Allah ya kame bakinta ba ta yi ihu ba har suka gama harba-harbansu yana cikin mota amma su dai an tafi da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su ya jefa ma wa'annan mutane cikin ashabul kafi su kuma ya kubutar da su ya dawo da su cikin al'umma shi ma ajiye ne wani mutumi a babban saura don yau da safe muna karatu da ɗalibai bayan sallar asuba suke gaya min cewa an kai musu farmaki to akwai kuma wata mata ita ma haka gaje da take almana take kawo nono ita ma ta kira ni ta ce an far musu shekaran jiya su ma an far musu an kwashe musu shanu gabaki da ta ce min ha'a harbi yaranta a cinya ɗayan ma a ciki amma Allah ya kaddara wanda aka haife shi a cikin bai mutu ba Allah ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalansu su kuma ya dawo musu da haƙi sai kuma alhaji isa wanda ke ceceniya bawan Allah shi kuma Allah ya masa rasuwa ɗazu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa ya yi albarka a zuriyarsa da abin da ya bari mu kuma kada ya fitar da mu bayan tafiyarsa wanda da wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zurriyarsa, ya Allah yanda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausil a'la ta zama makoma a gare mu